وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ku jarraba marayu ya idan sun kai shekarun balaga ta hanyar ba su wani abu daga dukiyarsu don su sarrafa. Idan sun sarrafa ta da kyau, shiryarsu ta bayyana gare ku, to ku ba su dukiyarsu gaba ɗaya kada ku rage komai, kada ku ci dukiyoyinsu a kan ƙetar iyakar da Allah ya halatta muku daga cikin dukiyoyinsu yayin bukata. Kada ku yi gaugawar cin dukiyarsu don gudun kada su karɓi kayansu idan sun balaga. Duk wanda yake da dukiyar da za ta wadatar da shi daga cikinku. to ya kame daga ɗaukar dukiyar maraya, wanda ko yake talaka a cikinku baya da dukiya, to ya ci daidai bukatarsa, idan kun ba su dukiyoyinsu bayan sun balaga, shiryarsu ta bayyana gare ku, to ku kafa shaida a wajen basu don kiyaye haƙoƙi da toshe hanyar samun saɓani. Allah ya isa mai shaida akan haka, mai yi wa bayi hisabi akan ayyukansu.